Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 31, 25 da 16. Masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lalal dukkaninsu a zangon FM. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta shafin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkan mu da yau ranar Asabar bakwai ga watan Afrilun shekara ta dubu da goma 2018. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. ma'aikatar kiwon lafiya a yankin zirin gaza ta ce mutane tara ne suka rasa rayukansu a wata arangama da dakarun isra'ila tsohon shugaban yankin catalonia ya sabunta kiran da yake wa hukumomin kasar sifaniya kan bangarewar yankin sannan hukumomin canada sun tabbatar da mutuwar wasu 'yan wasan kwallon hoki su sha hudu a wani haɗarin mota to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa hukumomi a jihar kwara sun tabbatar da yawan mutanen da suka rasa rayukansu a harin da wasu 'yan fashi suka kai wa wasu bankuna suka mutu tara yan sanda takwas civilian eh, sauran kuma akwai marasa lafiya da suka dan jiji ciwo amma saboda suna asibitoci daban-daban gaskiya ba mu tabbatar da ko suwa ne ba har yanzu haka kuma za ku yi cewa wata kungiyar kasar jamus ta kaddamar da wani katafaren asibitin yara a jamhuriyar nijar kaga shi wanga ɗimbin aiki da an ka yi santra eh, pediatric santar ne wanda ita kungiya ba taɓa yi ba kamar nan cikin afirka Ibrahim ka almasi garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke rubuto mana ta hanyar imel. Amma duk nan sai kun ji cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. A yau Asabar Ma'aikatan lafiya a yankin zirin Gaza da ke ƙarƙashin kulawar ƙungiyar Hamas ta ce akalla mutane tara a kashe ciki har da ɗan jarida ɗaya bayan da dakarun isra'ila suka harbe su yayin wata gama da aka yi akan iyakar yankin ma'aikatar lafiya ta ce an harbi yasir murtaga a jiya juma'a wanda ɗan jarida ne mai ɗaukan hoto da ke aiki da kamfanin dillancin labarai na ain a yankin na gaza duk da cewa yana sanye da rigar da ta nuna cewa shi ɗan jarida ne dakarun isra'ila sun ce ba za su yi wani bayani kan wannan zargi ba domin suna kan nazarin yadda al'amarin ya faru baya ga mutane tara da suka rasu a aron gamar ciki har da wani matashi mai shekaru sha shida akwai kuma wasu mutane kusan 500 da suka jikkata sanadiyar harbin bindiga da dakar na isra'ila suka yi ta yi a cewar ma'aikatar lafiya ta yankin gaza a jiya juma'a dakar na isra'ila suka rika jefa hayaki mai sa kwalla tare da harba harsashe na roba da kuma na gaske domin dakile masu kokarin ƙetara kan iyakar isra'ila Yau bakwai ga watan Afrilu, hukumar lafiya ta duniya WHO ta cika shekaru 70 da kafuwa sannan rana ce har ila yau da aka ware a matsayin ranar lafiya ta duniya. Hukumar ta WHO ta jagoranci ayyuka daban-daban na yaƙi da cututtuka masu saurin kisa kamar irin su bakon dauro. Sannan ta haɗa kai da sauran sassan duniya domin yaƙi da wasu cututtuka da suka haɗa da cutar shan ina ta polio. inda a bara bayanai suka nuna cewa yara sha bakwai ne kacal suka kamu da cutar a duk faɗin duniya rahotanni sun kuma nuna cewa samun allurar kafin cututtuka ga wasu yankuna a duniya ya zama babban kalubale lamarin da ya sa aka sa taken wannan shekara matsayin health for all wato samar da lafiya ga kowa ga kowa james fitzgerald shine jami'i a hukumar ta who Essentially, the same barriers we see elsewhere. Uh, they're geographical. Uh, ya ce kusan irin kalubalen da muke gani a ko'ina suna da nasaba da yanki wato wuraren da ake fama da rashin isassun cibiyoyin kiwon lafiya ko kuma matsalolin da ke da nasaba da irin tsawon jiran da mutum zai yi kafin ya ga likita da kuma rashin isassun su kansu likitocin. tsohon shugaban yankin catalonia carles puigdemont ya yi kira ga gwamnatin spaniya da ta fara shirin zaman tattaunawa kan ɓallewar yankin na catalonia tsohon shugaban na 'yan aware ya sabunta wannan kira nasa ne bayan da aka sako shi daga wani gidan yari a ƙasar jamus da ke newminster bayan da aka tsare shi na tsawon makonni biyu an tsare puigdemont ne a ƙasar ta jamus yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa belgium daga finland inda yake gudun hijira ta kashin kansa bayan da ya tsere daga ƙasarsa ta spaniya a watan oktoba gwamnatin spaniya na zarginsa da laifin tunzar jama'a kansu ayyana yankin na catalonia a matsayin yanki mai cin gashin kansa bayan wani shirin jefa ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka yi wanda hukumomin spaniya suka ce haramtacce ne hukumomi a madrid har ila yau na zarginsa da yin amfani da kudaden jama'a ta hanyoyin da ba su dace ba a dai jiya juma'a aka ba da belin fujimon a ƙasar ta jamus labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc duk da cewa akwai wadataccen abinci wani rahoto da masu ɗinkin duniya ta fitar ya yi nuni da cewa akalla mutane miliyan 815 ne wato kashi 11 cikin 100 na jama'ar duniya suka yi fama da matsalar yunwa a shekarar 2016 kuma alamu da ke nuna akwai alamu da ke nuna cewa adadin na karuwa sai dai rahotannin rahoton ya nuna cewa ba wai talauci ne kadai dalilin da ya sa mutane suke fama da karancin abinci ba wani jami'in majalisar ɗinkin duniya robert op ya ce yaƙe-yaƙe da bala'o'i da ke faruwa na yanayi na daga cikin abubuwan da ke haddasa yunwar yana mai jaddada cewa adadin mutanen da suke ficewa daga mahallansu na ci gaba da karuwa a duniya yanzu haka kungiyoyin ba da agaji a duniya sun fara karkata hankulan su kan wata fasaha da aka kirkiro ta tattara bayanai domin a yaƙi matsalar karancin abincin ita dai wannan fasaha da ake wa lakabi da ia a takaice wato artificial intelligence a turance na iya tattarowa da kuma yi nazari kan yankunan da ke fama da yaƙe-yaƙe da bala'o'i irin na yanayi kamar ambaliyar ruwa da kuma irin taimakon da manoma ke bukata domin tabbatar da wadataccen abinci a duniya a ƙarshe akalla mutane sha hudu ne suka rasu suka rasa rayukansu bayan da wata babbar mota ta yi taho mu gama da wata mota kira bas wacce ke ɗauke da tawagar matasan 'yan wasan hoki na ƙasar canada da ke buga wasa a matakin matasan club club a cewar hukumomi 'yan wasan na kan hanyar su ce ta zuwa garin nipawin domin karawa a wata gasa a lokacin da hadarin ya faru da misalin karfe biyar na yamman ranar juma'a agogon yankin hadarin ya auku ne akan wata babbar hanya da ke da tazarar tafiya kilomita 30 daga arewacin birnin tisdale 'yan sanda sun tabbatar da aukuwar wannan hadari wanda ya kashe mutane sha hudu ya kuma jikkata wasu uku We can confirm there are fatalities among the passengers on the bus. There are also a number of serious injuries. Muna masu tabbatar muku da cewa lallai akwai waɗanda suka rasu a wannan mota ta bas. Sannan akwai waɗanda suka samu munanan raunuka. Yanzu abin da muka fi mai da hankali a kai shine yadda za mu kula da waɗanda suka jikkata. Mutane 28 ne a cikin motar ta bas ciki har da mai horar da 'yan wasan da kuma direban su a lokacin da haɗarin ya auku. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc To Madalla, rundunar 'yan sandan jihar Kwara ta tabbatar da yawan mutanen da suka rasa rayukansu wanda ya hada da 'yan sanda da fararen hula a harin da wasu 'yan fashi suka kai wa wani rukunin bankuna a garin Ofa na jihar Kwara. Ga rahoton Mustapha Nasir Batsari. Kawowa yanzu dai mutane goma sha bakwai ne rundunar 'yan sandan jihar Kwara ta tabbatar da mutuwarsu a mummunan harin bankin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Ofa da ke cikin jihar ta Kwara. Kwamishinan 'yan sandan jihar Kwaran Lawal Ado ya ci tara daga cikin mutanen da aka kashe 'yan sanda ne sannan kuma takwas fararen hula kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula. bangaren kuma akwai marasa lafiya da suka ɗan jini ciwo amma saboda suna asibitoci daban-daban gaskiya ba mu tabbatar da ko suwa ne ne ba har yanzu eh, shi ne abin da ya faru kuma har sun yi atakin bankuna biyar ne da police station eh, kuma sun tafi mana da wasu 'yan bindigogi haka na wa'yan sanda da suke gaji a gurin da sauransu eh. kamar dukiya ba kamar yawan kuɗi yawan kuɗi gaskiya Yanzu haka dai 'yan sandan sun ce sun samu nasarar cafku mutane goma sha biyu da ake zargin suna da hannu a wannan ta'asa, kamar yadda kwamishina Lawal Ado ya tabbatar. jihar ta kwara dai na neman haɗin kan jama'a musamman wajen bayyana bayanai da za su taimaka wajen kai ga kamo waɗanda suka tafka wannan ta'asa yayin da gwamnatin jihar kwaran ta saka ladar naira miliyan biyar ga duk wanda ya bayar da bayanan da za su taimaka wajen cafko waɗannan mahara. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Mugargaɗe mai gina ra mai mugunta. Gargaɗi mai gina mugunta. Ni tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na lamin mugunta. Gargaɗi mai gina To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. To daga batun tsaro a Najeriya sai mu tsallaka ga batun kiwon lafiya a jamhuriyar Nijar inda wata kungiyar ƙasar Jamus ta kaddamar da wani katafaren asibitin ƙananan yara a birnin Kwanni. Ga rahoton Haruna Mamman Bako. Ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Idi Iliyasu mai nasara ne da jikadin kasar Jamus a jamhuriyar ta Nijar da gwamnan jihar Tawa suka shugabanci bikin bude wata makekiyar asibitin yaren kankana a garin birnin Kwanni. Asibitin da ta lakume sama da miliyon 600 na sefa da ke kasancewa ta farko a nahiyar Afirka da kungiyar Hills Action Noma ta Gina. Vinkesh Town ita ce shugaban kungiyar da ke neman kuɗi a Jamus da wajen kasar ta jamus domin tallafa ma yara masu fama da cututtuka ina cike da farin cikin kasancewar haɗuwar mu a wannan muhimmin wurin wannan babbar rana ce gare ni tunda lamari ya tabbata akan haka nake godiya gare ku da sunan dukkan yaran da ke samun tallafi a wannan wurin domin ci gaban rayukansu. a nasa bangaren ministan kiwon lafiya na jamhuriyar nijar ya kawo yabo da guda game da wannan aikin gina asibitin da suka kaddamar a ƙarƙashin ɗaukar nauyin ƙungiyar hills action noma ta ƙasar jamus wannan rana kamar sai in ce maka rana ce mai muhimmanci gare mu a minista ta kiwon lafiya saboda ga shi wanga ɗimbin aiki da an kayi abin da ake ce ma eh, centra pediatric na nan birnin kwani santar ne wanda ita kungiya ba taba yi ba kamar nan cikin afirka santar ne wanda zai kula da ɗoka yara yara daban-daban game da irin ciwace-ciwace wanda kamar tamuwa ke badawa wanda ana faɗin sunan ma ciwon noma da sunan turanci ko da hausa ana ce mai hakun eh, ciwo ne wanda ya zamanto ruwan dare gama gari ciwo ne wanda ya fara yin kamari na kasashen balle nan ne gwamnan jihar tawa malam musa abdurrahman jan hankali ya yi ga malaman asibiti game da koke-koken da jama'a ke yi saboda rashin sakar musu kyakkyawar huska wani lokaci lalle muna jin wannan irin wannan kukakin wannan an ka zo asibiti mutane wani bi ba su jin daɗi to wannan likita an kundi ba akwai can wani babban ruwa da aka yi musamman saboda shi ne aka yi saboda su likitocin a ba su horo a ja hankalinsu don an ba su yonin wa'annan yara da mata da maza wanda suke zuwa don yi tattalin su da kyau. jikadan kasar Jamus a lokacin da yake jawabi ya nuna jin daɗinsa na halartar wannan bikin. Gaber Navon Munsho Bohl. Ina mai cike da farin cikin halartar wannan bikin a nan birnin Kwanni a matsayina na jakadan Jamus a jamhuriyar Nijar wannan asibiti da kungiyar Hilfs Action Noma ta kasar Jamus ta gina. Kuma a matsayina na jakadan jamus a wannan ƙasa kan halarci dukkan wani biki da ya samu tallafin 'ya'yan ƙasar jamus a cikin hulɗa nijar da jamus dans le contexte de la coopération bilatérale allemande Niger. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To a gaida Haruna Mamman Bako. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kuma yanzu agonmu na cewa karfe goma sha ɗaya da minti kusan goma sha shida. Ga maimacin shirin amsoshin tambayoyinku. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraronmu da dama da ke son sanin ɗan bayani da kuma tarihin fim ɗin nan mai suna Black Panther wanda ya yi fice musamman ma tsakanin baƙar fata da kuma Sule Sa'idu Sani mai son sanin ma'ana da kuma asalin kalmar nan ta diplomasiya. To bari mu fara da ansar tambayar Sa'idu Abdullahi da Maturu da sauran masu sauraronmu. mu. kan fim ɗin nan na Bula Kwanta mai matuƙar farin jini musamman ma tsakanin makarfata Idan mai tambayar na saurare ga ansarka da abokin aikinmu kuma masani a harkar fina-finai wanda kuma ya kalli fim ɗin na Black Panther fiye da sau biyu, wato Naziru Ahmad Hausawa, wanda ake wa lakabi da Ziriums. Na fara tambayarsa manufa da kuma wanda ya rubuta fim ɗin sai ya ce. To, uh, wanda ya rubuta wannan shirin fim, da farko dai shi wannan shiri ba wai na fim ba ne. aka fara yinsa an yi shi ne a cikin irin littattafan nan masu hoto wato comic books jack kirby da stanley su ne suka rubuta shi a littafi mai hoto da ake kira comic book so da aka zo kuma za a rubuta shi a matsayin fim ryan kugler da kuma joe robert cole su biyu suka mai da shi zuwa shirin fim To wai shin akan me aka rubuta shi wannan fim din ko littafin da aka samo shi wannan fim din daga gare shi? To shi dai kamar yadda na ce daga baya shi ne littafi ne na labari mai zane na kirkira kamar in ce tatsuniya ce ba wai gaske bane ba. An rubuta shi ne akan wani sarki ko kuma in ce wata alƙarya da take a Afirka sunan alƙaryar Wakanda. kuma ita wannan alkarya a da aka rubuta a labarin shi tana da matukar suna tana da matukar fasaha ta ci gaban kimiyya da duniya bata san da ita ba saboda sun ɓoye kansu to akan haka aka rubuta labarin amma labarin ba wai akan wakanda din aka rubuta shi ba a labari ne akan wani sarki mayaƙi wanda yake mai kare al'ummarsa shine black panther din kamar mu da hausa zamu ce kenan sarkin yaƙi da a kira shi jarmai ko makamancin haka To wai wani kamfanin fina-finai ya shirya? Marvel Studios su ne suka shirya wannan fim kuma dama nasu ne. Amma kamfanin da ya yi tallata shi aka sai da shi a kasuwa shine Walt Disney. Saboda a baya kamfanin Fox su ne suke da haƙƙin mallaka a kai to sai suka sai da shi kuma ba wai sun sai da shi ne shi kaɗai ba a'a akwai fina-finai da dama da suke haƙƙin mallaka na fox wanda marvel suka rubuta sai suka sayan ma da Walt Disney Studios. To shi shine sai haka suke ta yadda aka kenan aka raba fim din a kasuwa. Suwa suka fito da fim din koko suka sa fim din ya yi fice. To ba dai na jin zan iya ce maka wai jaruman fim din ne suka sa fim din ya suna. wato karakter wato jarumin mm. a kuma labaran wanda aka kirkira a ciki mm. dalilin da isa ya suna shine na farko ka san a nan amurka akwai dan matsala ta bambancin launin fata da ake ta fama da ita mm. har yanzu bakaken fata na fafutukar neman yancin su a ta bangarori da dama zaka ga akwai matsala ta yan sanda jami'an tsaro da jin daɗin rayuwa da shauransu to shi yasa wannan fim ya ɗaukaka saboda wannan fim ya nuna wani abu guda da ba a saba gani ba al'ada ta fina-finan hollywood a ga baƙaƙen fata da wani abin arziki wanda isaba wa koken shaye-shaye da waƙoƙin rap sai aka ga yau ga baƙin fata da wata alƙarya ta sarauta da mulki da dukiya da hikima da basira da kimiyya wajen babu irinta a duniya to kaga kowane ne ya samu wannan abu zai ce kai lallai wannan abu namu ne dalilin da ya sa fim din ya ɗaukaka kenan kuma sannan abu na biyu shine a karo na farko shine fim na kirkira na wani jarumi da ake kirkira wanda yake ba na gaske ba na farko da aka mamaye shi da baƙaƙen fata Sabanin turawa ko kuma wata kalar fata kamar bari in baka misali akwai fina-finan mu idan aka tashi yinsa a afirka duk fina-finan da za a yi na hollywood in afirka za a nuna sai kaga baƙaƙen fatar da yake mu a afirka ake yin shi mu 'yan kwaikwayo ne ko kuma ce 'yan kala ne a baya aka muka fito amma bature shi ne jarumin kamar irin su black diamond da irin fina-finan da ake na egypt da shauransu kullum bature za tura za ka gani masu harshe irin na birtaniya ko australia amma black panther sai gashi baƙaƙen fata ne kusan kaso 95 suka fito mm. kuma suna yin magana irin yadda ni da kai in muna turanci ake jin mu wato ba zan ce ka yi ga malam masallaci ba dama akwai wata tambaya da ke cewa shin me isa baƙaƙe ke matukar san wannan fim din so kana iya dora daga bayanin da ka fara yi wannan haka ike kuma sannan da wani abu da ya sa wannan fim ya ƙara yin suna shine daraktan fim din bakar fata ne wanda su ma a hollywood ba a ba su kudade ko kuma fina-finai manya-manya daga akasarin masu yin fina-finai manya-manya masu makudan kudi turawa ne ala hakika ma kuɗin da aka ba wa shi ryan kugla wanda shi ya rubuta labarin zuwa fim kuma ya yi directing din shi ya bada umarni kenan kuɗin da aka ba shi ina kyau zaton dalar amurka miliyan ɗari biyu ne zuwa miliyan ɗari da goma amma sakamakon kallon fim ɗin da aka yi a duniya fim ɗin ya samu riba ta kai ta dalar amurka biliyan ɗaya da dubu ɗari biyu da arba'in da ɗaya biliyan ɗaya biliyan ɗaya shine har a wannan satin da muke wannan maganar da kai ana kyautata zaton babu wani fim na ƙirƙira wanda suke kira super hero mm. da isa ribar ta kuɗi a cikin ƙanƙanin lokaci kamar black panther a tarihin a tarihin fina-finan duniya da aka yi shi ne na farko kana nufin wannan na da nasaba da rungumar fim din da iya suka yi koko har ma da sauran turawa da sauran jinsuna shi isa eh, fim din ya fice To ina da kyau zaton gaskiya za a iya cewa hakan saboda kaga ni dai tun da nake a Amurka ban taba ganin fim mm. na bakaken fata da bakaken fata suka yi tururuwar shiga kallonsa. sa kuma suke yin shiga irin ta 'yan afirka mm. ko da ku ba su taba zuwa afirkan ba su je kallon wannan fim ba sannan turawan kansu ba a bar su a baya ba kowa ya fita ya kalla saboda fim din ya yi kyawu kwarai da gaske kuma ya taba wata matsala mm. da take a ƙarƙashin ƙasa mu baƙaƙen fata da mm. ba ma ta. shine rikici tsakanin 'yan asalin afirka wanda suke a zaune a afirka da kuma baƙaƙen fata 'yan amurka waɗanda asalinsu su ma 'yan afirka ne mm. amma a zaune suke a amurka mm. sakamakon bauta da shauransu mm. akwai wani ɗan kace na ce a ƙarƙashin ƙasa da mutane ba sa magana ta tsakanin wata jikaka da ba a san a fito fili a faɗe ta saboda wasu dalilai na yan uwantaka da ake ikirarin akwai shi yawwa to akwai wannan to kuma labarin in ka kula akan haka aka ɗora labarin shi a Amurka i girma oh. wanda ike boss din kenan ko eh. Eh, wanda ya fito a fim din a oh. cikin labarin Eh, Abinda labarin yake magana shine yan uwa ko kuma wasu mutane da suka jefar da ɗan uwansu suka manta da shi ba tare da sun waiwaye shi ba Wato kenan baƙaƙen fata na Afirka su suka jefar da ƴan uwansu da suka zo suka yi bauta a nan ƙasar ake nufi a wannan fim ɗin? Yawwa abin da ake nufi kenan saboda har gobe in ka zauna da baƙaƙen fata na nan kasar a Amurka za su gaya maka cewar ba su san Afirka ba. Hmm. Kuma in suka san Afirkan su wasu lokacin sukan yi tunanin ce me yasa ba ku biyo bayan mu ba? Me yasa ba ku 'yanta mu ba? me yasa ba ku karɓe mu ba mm. me yasa ba ku mun sha wahala matuƙa a hannun amurkawa me yasa ba ku yi mana kaza kun mana kaza ba to akwai wannan jiƙaƙƙar mm, sannan kuma akwai wani irin kallo da mu ma 'yan afirka muke mm. idan mun zo amurka mu ne musu wani irin kallo na kamar ba cikakkun mutane ba mu ne musu kallon ba su da al'ada ko kuma ba su da asali tamu irin tamu su kuma su ne mana kallon kamar ƙauyawa <laughs> To sai kuma ansar tambayar Sule Sa'idu Sani Bauchi kan ma'ana da kuma asalin kalmar diplomasiya. Idan mai tambayar na saurare, ga ansar da muka taɓa bayarwa kwanan baya kan tambaya makamanciyar wannan. Diplomasiya na nufin ma'amala musamman ma ta tattaunawa ko sasantawa ko cuɗanya kawai cikin hikima da lafazi da lalama musamman ma tsakanin jami'an gwamnatocin mabambantan ƙasashe. Kalmar diplomasiya ta samo asali ne daga kalmar diplomasi ta Turanci. An hausance ta ko kuma larabce ta ne ta wajen mai ambaton si na ƙarshe da siya. Kalmar ta zama diplomasiya a hausance a maimakon diplomasi ta Turanci. Abin da ya sa na ce ko kuma an larabce ta shine amfani da ambaton siya a ƙarshen kalma don bayyana yanayi ko wuri salo ne na larabci da hausa ta ara. Ita kuma ainihin kalmar diplomasi wato wacce ta haifi kalmar diplomasiya daga kalmar diplo ta harshen girka wadda ke nufin kalmasa zuwa biyu. Inda diploma kuma ke nufin takarda ko kuma duk wani abin da aka kalmasa zuwa ɓari biyu a harshen na girka. Wannan na da nasaba da takardar izinin tafiya ta wancan zamanin, wacce akasari akan kalmasa a riƙe. ana nan ana nan kuma sai ma'anar ta faɗaɗa zuwa yadda aka sani a yanzu. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban ansar tambaya kan fim ɗin Black Panther da kuma wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Nazir Ahmad Hausawa da aka fi sani da Zirion wanda ya ansa mana tambaya kan Black Panther da kuma wanda ya haɗa mana sauti Sulaiman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe. To madalla a gaishe ku da aiki yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙonin da kuke rubuto mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau ce waye hakika hukuncin shekaru biyar a gidan yara da wata kota inda ta yanke wa jarumin Bollywood gwanin Musalman Khan, hukuncin ya yi tsauri da yawa, muna fata zai ɗaukaka ƙara. sannan kuma muna fatan za a bar shi ya kammala fim ɗin da yake ɗauka. Saƙo daga Yusuf M. Ramadan mai gombawa daga jihar Gomben, Najeriya. Saƙonmu na gaba cewa ya Allah muna roƙonka da sunayenka ɗari ba ɗaya da ka kawo mana sauƙin kai har-haren da 'yan ta'addan Boko Haram da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa da ma rikice-rikicen manoma da makiyaya ganin yadda wannan rikice-rikicen yake sanadiyar rayukan jama'a bila adadin. Sako daga Malam Hussaini Dangote, angon Aisha Baban Humaira Karasuwa daga jihar Yobe. Sai kuma sakon haɗin gwiwa da ke cewa to shugabannin jam'iyyar APC da fatan za ku gudanar da zaben shugabannin jam'iyyar kamar yadda kundin tsarin mulkin jam'iyyar ya tsara tun kafin wankin hula ya kai ku dari. Sako daga Comrade Mansur Baba Wuro na faɗa da Ahmad Sala na faɗa da Muhammad Bashir Damare da Nura Sani Rajau Radiologist. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yi, haƙiƙa rashin mu na daura zon Mustapha Bukar dawakin daura wani babban rashi ne ga jama'ar jihar Katsina da ma ƙasa baki ɗaya ganin irin ayyukan alherin da yake yi wa al'ummar shi. Muna amfani da wannan damar don yi masa addu'a Allah ya gafarta masa. Saƙo daga Sada Sa'idu Daura da Safiyana Ahmad Daura. To da wannan ne ko muka kawo ga na ƙarshe labarai a takaice. akalla wato yau asabar ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza da ke karkashin kulawar ƙungiyar hamas ta ce akalla mutane tara a kashe ciki ɗan jarida bayan da dakarun isra'ila suka harbe su yayin wata arangama da aka yi akan iyakar yankin ma'aikatar ta lafiya ta ce an harbi yassir murtaga a jiya juma'a wanda dan jarida ne mai daukan hoto da ke aiki da kamfanin dalancin labarai na ain a yankin na gaza duk da cewa yana sanye da rigar da ta nuna cewa shi dan jarida ne yau bakwai ga watan afrilu hukumar lafiya ta duniya who ta cika shekaru 70 da kafuwa sannan rana ce har ila yau da aka ware a matsayin ranar lafiya ta duniya To Madala, kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyar mu ga wakilinmu na Lagos, Babangida Jibran bisa rasuwar kakarsa Hajiya Aishatu Usman, mama mayi ne da aka fi sani. Wadda aka yi jana'izar ta yau dinnan a Yola, Allah ya ji kanta ya rahamce ta ya kuma bai wa iyalai baki ɗaya hakurin jure rashi. To anan miki ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa yanzu a madadin mahmud lalo da na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau zanga-zanga nisar fili hashin kuma da ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a wuwan najeriya da nijar karfe takwas da rabi a wuwan ghana salamu alaikum